abin da yake faruwa shine an samu rashin jituwa bayan an mika mulki ga wannan gwamnati alal misali gwamna wanda ya sauka lokacin da aka nada transition committee kwamiti wanda zai dame ga mulki mm. wannan kwamiti da ni da shi muka nada wannan kwamiti kuma mataimakin gwamna shine shugaban wannan kwamiti sannan wannan kwamiti ya fito da alkaluma cewa akwai kudade bashi biliyan 300 to mai girma gwamna bai ji daɗin yadda aka fito da wannan alkalma ba wanda yake kuma shi ya jawo kace na ce dinnan domin kafin ya sauka ya ce ba mai bin sa ko kobo duk wanda aka ba aiki an gama biyansa yan kwangila tun bai mika mulki ba suka fito suka ce ƙarya yake suna bin bashi wanda ni na gaya masu na ce abin da yake faɗa nan ba shi da muhimmanci batun bashi ko ba bashi ba ba muhimmin abu ne babu gwamnatin da za a yi a ce bata bar bashi ba su dama aikin su fito da alƙalma alƙalma suka fito da alƙalma shi kuma yana cewa wai wannan alƙalma me yasa za a fito da su ni kuma yana cewa an fito da alƙalma kuma daidai ne amma kuma abin da nake so tsohon shugaban jihar Kano ya fahimta ai barin bashi ba laifi ba ne. a lokacin da kuɗin mai ya karye shugaban ƙasa ya ga cewa jihohi ba za su iya biyan albashi ba idan ba an kawo musu tallafi ba sai ya bani takarda a rubuce cewa shi bai yadda an karɓi wannan kuɗi daga gwamnatin tarayya ba bai yadda a karɓi wannan kuɗi ba a matsayin sanawa kenan misali to a matsayin sanawa mai bada shawara ko kuma da tsohon gwamna amma irin lafazin da ya yi amfani da shi lafazi ne na bada umarni cewa bai yadda a karɓi wannan bashi ba domin shi bai yadda da bashi ba amma kuma kaga yan kungila suna kuka cewa ba a biya su kuɗaɗen da suka yi ayyukansu ba saboda haka 'yan majalisa sai sun ba da amincewa su a karɓi wannan kuɗi waɗanda suke bayan suka tahi a majalisa suna cewa bai kamata majalisa ta yadda ba wato kaga yana so ya haɗa da mutane idan ba a karɓi wannan kuɗi ba a wannan lokacin ba za a biyan albashi ba wato kaga hikima a nan shine ai shi sanda yake nan ana biyan albashi amma yanzu ya tafi an kasa biyan albashi amma ba za a duba cewa kuɗin mai ya karye ba sannan akwai kuma waɗanda suka baibaye shi in banda zagin gwamnati ba abin da suke yi duk wani abu na alheri da aka ɗauko sai sun zo sun soki wannan kwanan nan an ji ka kafa ko kun kafa kwamatoci na sulhu da yan kwankwasiya ina wannan zancen sulhu ya kwana ai ba wai yan kwankwasiya kawai ba an kafa waɗannan kwamatoci domin su daidaita kawunan yan jam'iyyar apc ana so a zo a daidaita sahu domin a tafiya mai karfi a tafiya ga baki ɗaya idan yan kwankwasiya sun zo an tafi da su shikenan idan ba su zo ba shikenan amma kamar yadda ka sani babbar rigima shine ni na ce ban yadda da tsohon shugaban jam'iyyar apc ba shi ya ce ban yadda ba dole wannan ya kasance sai muka ce to shikenan a zo a duba tsarin mulki na jam'iyyar apc wacce hanya ya nuna idan ana so a fidda shugaba muka zo muka fidda wannan shugaba saboda haka yanzu jam'iyya ta duba ta tabbatar cewa mun bi tsarin mulkin jam'iyyar apc wannan shugaba ya koru sannan an yadda da sabon shugaba wanda muka kawo na riko wanda har a kai lokacin da za a yi babban zaɓe to waɗannan su ne bambance bambancen saboda haka tsarin mulki na ƙasa da tsarin mulkin jam'iyya dole ne mu duba su mu yi amfani da su to a ƙarshe wa excellency me hangen game da makomar alaƙar ku ta siyasa da rabi musa kwankwaso to na farko dai ni dai a lissafi da na tsohon shugaban gwamnatin jihar kano sanata rabi musa kwankwaso idan ka duba siyasarsa daga nan har zuwa ƙarshen siyasarsa ba zai sami abokin siyasa kamar yadda ya samu tsakanin kwankwasa da ganduje ba ni idan ka duba shekaru na ka duba yadda muka taho ni ma haɗin ƙare siyasa ta nan gaba ba zan samu ɗan siyasa wanda muka yi zamani da shi kamar kwankwasa ba saboda haka ko don wannan ma shi samu muka ba kofar mu a buɗe domin a zo a daidaita idan Allah ya sa an daidaita shikenan in kuma Allah ya sa ba daidaita ba shikenan amma a ganin ka daidaita za ta yi wannan Allah ne kawai sani